muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. a yau juma'a uku ga watan yuli na shekarar 2020 kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanin labarai kwararre a fannin cututtuka masu yaduwa amurka ya ce shugabannin duniya ba za su iya zabi tsakanin tattalin arziki da kuma kare rakin al'umma ba Kuma lafiya ta who ta yi kira ga kasashen nahiyar afirka da su ɗauki kwararren matakai don dakile yaduwar cutar covid-19 yayin da kasashen yankin suka fara maido da harkokin sufurin jiragen sama jagororin 'yan Jami'ar democrat a majalisar dokokin amurka sun yi can akan fadar gwamfin amurka ta white house inda har ɗaya daga cikinsu ya zargi shugaban ƙasa da wasu hadimansa da ƙoƙarin yaudarar amurkawa shirin namu na yanzu za ku ji ra'ayoyin wasu mazauna jihar Kano dangane da ɗage dokar taƙaita zirga-zirga sakamakon cutar coronavirus da gwamnatin jihar ta yi. Alhamdulillah mun ji sanarwa daga wajen gwamnati sakamakon ɗage wannan doka da aka yi mun yi farin ciki sosai ni dan haka yanzu mun gode gwamnati da ta ba mutane dama su fito su harkokinsu muna fata wannan annoba da muke fama da ita allah ya sa ta kenan allah ya kawar da ita gaba ɗaya Bayan haka za ku ji yadda masu sharhi suke tofa albarkacin bakinsu kan dakatar da shirin daukar matasa sama da dubu ɗari bakwai aiki da majalisar dokokin ƙasar ta yi. 'Yan majalisa ba su da wani hurumi akan magana daukar ma'aikata. Abin da ke kawo waɗannan abun gurɓacewa ce ta ƙasar da ta yi ta ya zama na komi magana ce ta alfarma kuma komi ya kasance har ana zargin mu cewa wasu ma sassai da alfarma suke yi in sun samu wato guraben mukamai an babba su. Barista mai nasarar Ibrahim kenan kwararre a fannin kundin tsarin mulkin ƙasa. Muna tafi da duk waɗannan bayanan nan gaba. Haka kuma kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a yau ma muna nan tafi da shirin da ɗan gari. Za kuma mu kawo muku nasihar Juma'a amma kafin nan ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Kwararre a fannin cututtuka masu yaduwa Amurka ya ce shugabannin duniya ba za su iya yin zabi tsakanin tattalin arziki da kuma kare rayukan al'umma ba. hajji Alhamis Anthony Fauci ya faɗa wata mujallar kiwon lafiya da ake kira American Medical Association cewa babu zabi tsakanin rayukan al'umma da tattalin arziki. amma akwai buƙatar a samu al'umma mai lafiya wacce za ta taimaka a farfaɗo da fannin tattalin arziki maimakon marka ɗora fannonin biyu masu karo da juna akan ma'auni guda kalaman na foci na zuwa ne yayin da gwamnoni a sassan Amurka suke rufe gidajen sayar da barasa da na abinci suke kuma maido da matakan yaƙi da cutar ta COVID-19 saboda yadda adadin waɗanda cutar take harba yake karuwa. Jihohi arba'in daga cikin jihohi hamsin na Amurka sun ba da rahoton ganin ƙarin sabbin waɗanda suka kamu. Kana adadin sabbin waɗanda suke kamuwa Amurka sai ƙara hauhawa yake yi a kullum. Hukumar lafiya ta WHO ta yi kira ga kasashen nahiyar Afirka da su ɗauki kwararan matakai don dakile yaduwar cutar COVID-19 yayin da kasashen yankin suka fara maido da harkokin sufurin jiragen sama. Tattalin arzikin nahiyar wanda wani kasansa ya dogara akan harkar sufurin jiragen sama da yawon bude ido ya fuskanci ta tawaya sanadiyar annobar coronavirus da duniya ke fuskanta a jiya alhamis daraktar hukumar ta who a nahiyar afirka dr yusuf mayoti ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa fannin sufurin jiragen sama na taka muhimmiyar rawa ga tattalin arzikin kasashe amma yayin da muka maido da zirga-zirgar jiragen akwai buƙatar mu ci gaba da kiyaye matakan da aka saka na kare yaduwar cutar a lokacin da annobar ta yi kamari Ƙasashe 36 da ke kudu da Sahara Hamada sun dakatar da zirga-zirgar jiragen sama, inda har takwas daga cikinsu suka hana jiragen da suka fito daga ƙasashe da cutar ta yi tsanani shiga yankunansu. A halin da ake ciki Kamaru, Equatorial Guinea, Tanzania da Zimbabwe sun maido da subarin jiragen, yayin da ƙasashe 15 daga yankin yammacin Afirka suke shirin buɗe iyakokinsu a ranar 25 ga watan Yuli. wannan sanarwa da hukumar ta fitar na zuwa ne bayan da kwamishinan ayyuka da makamashi a kungiyar tarayyar afirka amani abu zaid ya ce nahiyar ta tafka asarar dala biliyan 55 a fannin tafiye-tafiye da yawon bude ido cikin wata ukun da suka gabata sanadiyar cutar ta coronavirus jagororin 'yan jam'iyyar democrat a majalisar dokokin amurka sun yi ca akan fadar gwamnatin amurka ta white house inda har ɗaya daga cikinsu ya zargi shugaban ƙasa da wasu hadimansa da ƙoƙarin yaudarar amurkawa don su yarda da cewa zargin da ake yi rasha na biyan kuɗi ana kashe dakarun amurka da na haɗin gwiwa a afghanistan ba gaskiya ba ne tukar wacce ta fito daga bakin shugabar majalisar wakilai nancy pelosi ta biyo bayan wani zaman sauraron bahasi da daraktocin hukumar leƙen asiri da na hukumar tsaron ƙasa suka yi tare da sabon daraktan hukumar tattara bayanan sirri da aka naɗa a kwanan nan Duk da cewa Pelosi ta ki cewa uffan akan bayanan sirrin, amma ta ce yunkurin da shugaba Donald Trump da hadimansa suke yi na yayyafawa batun ruwa tamkar cin amanar dakarun Amurka da ke yankin ne. Manyan jami'an White House ciki har da mai ba da shawara kan harkar tsaro Robert O'Brien. sun yi ta kara matakin da aka ɗauka na cewa kada a sanar da shugaba Trump zargin da ake yi cewa rasha na biyan mayakan da ke samun goyon bayan Taliban don su rika kashe dakarun amurka da takwarorinsu na haɗin gwiwa a afghanistan ita dai rasha da kungiyar ta taliban sun musanta wannan zargi kafin ku ji ƙarashin labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu Bayan shafe kimanin watanni uku a cikin dokar kullen jama'a saboda annobar cutar COVID-19. Hukumomi a jihar Kano sun ɗage dokar domin baiwa al'umma damar gudanar da harkokinsu na yau da kullum kamar yadda aka saba. Ya zuwa yanzu dai mazauna birni da kewayen Kano na cike da farin ciki game da wannan mataki na gwamnati. Ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari. Jiya Alhamis ita ce cikamakin kwanaki 83 da al'ummar jihar Kano musamman mazauna birni da kewayen kanan suka shafe cikin wannan doka ta kullan jama'a da hana zirga-zirga saboda barkewar cutar corona. ko da yake an sassauta dokar bayan sanya ta da kimanin watanni biyu amma a jiya ne gwamnan kano abdullahi umar ganduje ya sanar da janye dokar baki ɗayanta saboda abin da ya kira kyautatuwar yanayin yaƙi da cutar corona a jihar kano sai dai matakin janye dokar na ɗamfara ne da wasu sharɗa da gwamnati ta gindaya malam abba anwar da ke zaman sakatar labarin gwamnan kano ya yi ƙarin bayani game da waɗannan sharuɗa za a buɗe kasuwanni a buɗe tashoshin motoci amma jama'a su kula da sa wannan safa ta baki da hanci wannan mask kenan sannan kuma jama'a su ci kula da wajen maganar wanke hannu da ruwa da sabulu da kuma sawa hannu wannan sinadarin na sanitizer da ake magana sannan kuma an umarci dukkanin kasuwanni cewar hukumomin gudanarwa na wannan kasuwanni da kuma kungiyoyin 'yan eh, kasuwa su tarar da waɗannan abubuwa amma duk da haka an ce daga karfe goma na dare zuwa karfe hudu na can gefen asuba shi wannan akwai wannan dokar cewa babu zirga-zirga a wannan dare din. Haka zalika akwai sharɗan da gwamnati ta da wa masu motocin haya da babura masu kafa uku. Game da su masu aikin sufuri kamar da aka gaya wa 'yan kasuwa su ma masu harkar mota dole su tanaji wayannan abubuwan na matsawa a hannu da fasinja za a sa masa kafin ya shiga mota. sannan kuma an umarci cewa kada masu su ɗauma fasinjan ma da bashi da wannan abin na hanci tunda wannan sa abun na hanci da baki an ce ya zama doka ya zama dole to kaga idan ka ɗauka wanda ba shi da shi da kai da shi wanda ka ɗauka ɗan duk kun yi laifi yanzu aka dai mazauna birnin kano na bayyana gamsuwa game da wannan mataki na janye dokar kulle a kano lokacin da na ji wannan sanarwa gaskiya na yi farin ciki sakamakon yanayin da muka shiga na killace mu da aka yi a gida tabbas a yanzu da na ji wannan sanarwa na yi farin ciki sosai dangane da wannan bada sanarwa muhammadu kabiru mai shayi yan dutse to na yi farin ciki da wannan yanayi da muka tsinci kanmu allah ya sa wannan budewa ya zama shine mafi alkari a tattare da mu alhamdulillah mun ji sanarwa daga wajen gwamnati sakamakon ɗage wannan doka da aka yi mun yi farin ciki sosai ni dan haka yanzu mun gode gwamnati da ta ba mutane dama su fito su harkokinsu muna fata wannan annoba da muke fama da ita allah ya sa ta kenan allah ya kawar da ita gaba ɗaya Wannan ci gaba na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan Najeriya ke dakon gwamnatin kasar ta sanar da lokacin da za a bude makarantu domin ci gaba da ɗaukar darussa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. madalla a gaida Muhammad Ibrahim Kwari. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Muhammad Baballa Hafiz da ci gaban labaran duniya. ƙungiyoyin mata sun ce bangarorin da suka kafa gwamnatin haɗin kai a Sudan ta kudu sun saɓa yarjejeniyar zaman lafiya ta 2018 da aka farfaɗo da ita wacce ta amince cewa a ba mata kashi 35 cikin 100 na mukaman gwamnati da aka kafa. Shugabar ƙungiyar mata ta Southern Sudan Women Bloc Amir Manyong Deng na daga cikin masu ruwa da tsaki a tattaunawar zaman lafiyar. ta kuma buƙaci shugaban ƙasa salba kir a jiya alhamis da ya soke mukaman gwamnoni takwas na baya-bayan nan da aka naɗa wanda mace ɗaya ce kacal a ciki deng ta faɗa wa shirin murya amurka na southern sudan in focus cewa idan shugaba kir ya ki ya kamata ya nemi mafita da za ta yi daidai da kashi 35 cikin 100 da aka ware saboda a samu wakilcin mata a dukkan matakan gwamnati. Bugu da ƙari Deng ta ce rabi daga cikin majalisar ministocin shugaban ƙasa ya kamata su zama mata, kamar na mukamin kakakin majalisar dokoki ta rikon kwarya da kuma shugabar alƙalai. Gwamnatin Botswana tana bincike game da karuwa adadin giwaye da ke mutuwa wanda aka kasa gano dalili. Adadin ya karu zuwa biyar wanda ya haura 154 da da hudu aka gani cikin mako biyu da suka gabata, kamar yadda gwamnatin ƙasar ta faɗa jiya Alhamis. an fara ganin giwaye da suka mutu ne cikin watannin da suka gabata a yankin da ake kira okobango panhandla kana hukumomi sun ce sun dukufa wajen kokarin gano abin da ke kashe giwayen tuni dai an tabbatar cewa mutuwar giwayen ba ta da nasaba da masu farauta hauren dabbobin saboda akan tsinci mushensu ne da cikakkun sassan jikinsu sai dai wata sanarwa da ma'aikatan muhalli da albarkatun ƙasa da yawon bude ido ta fitar ta ce Ɗakunan bincike uku a Zimbabwe, Afirka ta kudu da Kanada aka zaɓa su duba samfurin da aka ɗauka na matattun giwayen. A cikin rahoton da aka shirya wa gwamnati da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya gani, kungiyar da ke kare giwaye ta ƙasa da ƙasa wato Elephant Without Borders da ake kira EWB a takaice, ta ce wani bincike da suka gudanar ya nuna cewa giwaye masu shekaru daban-daban ne ke mutuwa. Cikin wani rahoton kungiyar ta ce ta kidaya giwaye 169 da suka mutu a ranar 25 ga watan Mayu, sannan ta kidaya wasu 187 daban da su ma suka mutu a ranar 14 ga watan Yuni. nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. biyo bayan wata muhawara mai zafi da ta faru tsakanin karamin ministan kwadago na Najeriya Festus Kiyamu da kwamitocin majalisar dokokin kasar a kan shirin daukar matasa 774 aiki a duk jihohi 36 na kasar ciki har da birnin tarayya abuja masharhanta sun tofa albarkacin bakinsu game da dakatar da shirin da majalisar ta yi wakiliyar murya amurka madina dauda ta aiko mana da wannan rahoton Barazanar rashin haɗin kai na nema ta kunno kai a tsakanin ɓangarorin mulki biyu ta gwamnatin tarayyar Najeriya. Wannan ya biyo bayan hurumin da Majalisar Dokokin Ƙasa ta ɗauka ne a ƙoƙarin da gwamnati ke yi na ɗaukan ma'aikata daga kowace ƙaramar hukumar da ke ƙasar wanda majalisar ta ce dole ta sa hannunta cikin al'amarin. a lokacin da majalisar ta gurfanar da ƙaramin ministan ƙwadago festus ke madalla a gaida madina dauda Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da 200.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Da ɗan gari. ne da sashen hausa na muryar amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su Assalamu alaikum masu sauraron shirin da ɗan gari barkanmu da warhaka tare da kasancewa da ku cikin shirin na haɗin gwiwar tashar TFM Jones da muryar Amurka wato VOA. Sunana Suleiman Hassan mai gabatarwa kuma yau ga mu cikin garin Yalwa da aka fi sani da Yalwa Mr. Bo mai nisan kilomita bakwai zuwa takwas daga cikin garin Jos babban birnin jihar Filato ta tsakiyar tarayyar Najeriya. Mun sauka ne a fadar sarkin garin wanda ya fara da gabatar mana da kanshi. Sunana Abdulhadi Umar umar sarkin yalwa na hudu sarki ko zuwa yanzu wannan gari na yalwa zai kai shekaru nawa da kafuwa a takaice to a takaice wannan gari na yalwa zai kai sama da shekara ɗari uku da kafuwa to ko zuwa suka kafa wannan gari to wannan gari wanda suka kafa shi hausawa ne suka kafa shi wanda yake su suna zaune a wannan gari kafin zuwan turawa wanda suka zo wanda yake a wancan lokaci akwai wani bature mai suna Hom. to daga baya shine aka sami wanda yake da suna Mustabo. Shi Mustabo shine ya inganta garin kuma shi ya karkasa garin kashi-kashi kuma a wannan lokaci ya gina masallaci ya gina coci kuma ya nada liman kuma ya nada fasto wanda yake a wancan lokaci abubuwa na more rayuwa a wancan lokaci shine wanda ya kawo wa jama'a har da kasuwa wanda ke ci ranar asabar to ana nan ana nan shine ya nada hilimomi bacin da ya nada hukumomi kasa garin su suke lura da gefe da gefe sai kuma a wanda ya naɗa shi shine kaftin bi ma'ana kaftin shine yake gaba da su to ana nan dai ana nan dai ana cikin zama har lokaci da ya kai zai koma kasarsa shine sai ya samu ya ce ba zai ba al'umma kara zuba ba shine sai ya naɗa sarki wanda yake sarkin da naɗa shine kakana a wancan lokaci wanda yake da suna haladu to ana nan ana nan bayar da suwan shi haladu sai ma'aifina shine alhaji umaru shine ya karbi wannan sarauta ana nan ana nan shi kanshi alhaji umaru bayan rasuwansa sai shi wa na mai suna haladu wanda ya ci sunan kakanmu ne ana ce mai kalik to shine ya karbi wannan sarauta to ana nan ana nan shi ma ya karbi rayuwarsa sai kuma ni shine ya karbi wannan sarauta a wannan gari na yalwa. Ko waɗanne irin ƙabilu ne ake samu a wannan gari na yalwa? Eh a yanzu a wannan gari na yalwa ƙabilun da muke tare da su ba su wuce ƙabilu kamar guda uku ba. Na farko mu ƙabilun Hausawa da kuma Fulani sai kuma Anakuta. To a ko menene ya bambanta garin yalwa da sauran garuruwa? Eto eh mu abubuwan da ya bambanta mu da sauran garuruwa mu muna da sana'o'i ne na hannu wanda yake mu mun dogara da kanmu. Saboda da yau za ka ga ga masu noma ga masu kiwo ga masu kuma aikin kuza har yanzu kuma da kuma yawancin mu mukan fita mu aikin gareji zuwa makotan mu zuwa nefa wanda yake a yanzu ina ga ko skeleto ka kawo na mota da kayayyakin ta fat fat a nan mutanen iya mutanen yalwa wanda bai da abin da zai iya yi a cikin mota za ta tashi har ta fara tafiya. Wani irin abu ne wannan gari na yalwa ya shahara da shi wato abun nufi menene kuka fi alfahari da shi a wannan gari na yalwa? Edo eh yanzu abubuwan da muka fi alfahari da shi a wannan gari kamar na faɗa maka da ka baya bai zai wuce dai noman ba sai kuma kiwo shine muka fi alfahari da shi da kuma wannan sana'a na hannu. Ko garin yalwa yana da wani kirari da ake mai? eh to kirarin shi shine da aka ce wannan yalwa ma'anan yalwa yalwala wannan yalwala kuma wadata wanda yake tun a wancan lokaci wanda na gaba da mu ma sun gaya mana cewa tarihin garin kenan yalwa kuma wannan yalwan ya zama na albarka kuma babu mutumin da zai zauna a garin yalwa a cewa ya canja gari babu ma wani guri tafi zai zai dawo saboda albarkar garin to Allah ya taimaki sarki a zamunan da da na yanzu akan sami masu fasaha ko mawaka su wake gari ko su mai wani kirari da ake ajiyewa domin tarihi ko wannan gari na yalwa yana da wani abu makamancin haka eh to alhamdulillahi wannan gari akwai wa'anda sun wake mana wannan gari saboda tarihinsa da kuma albarkarsa da kuma muhimmancinsa. taimaki sarki kowace irin kalubale ne wannan gari na yalwa yake fus Kanta kuma menene kiran ku ga mahukunta wato gwamnati akan wannan damuwoyi? To eh, alhamdulillah damuwa da take damu musamman maganan hanya wanda yake akwai babbar hanya kuma ita nan guda ɗaya wanda ta da hanyar Bauchi zuwa hanyar Zaria. To muna kira da gwamnati da babban murya akan a taimaka a mana wannan hanya da kuma wannan gada. Na biyu kuma musamman maganan makarantu wanda yake muna da firamare akwai sino akwai jino na secondary a wannan guri to amma akan maganan malamai wanda yake yau mu al'umman wannan gari mun ɗauki malamai wanda mu ne muke biyan su kuɗin PTA duk time kowane yaro akwai kuɗin da yake biya in yaran ka nawa ne ma za ka ba da wannan kuɗi kuma yanzu a haka a wannan makaranta mun kai kuka mun je mun kuka ba zo an sake duba mu ba makarantun ma a yanzu haka mu da kanmu ne ma za mu yi fulo a wasu ajujuwa sabila da 'ya'yanmu za su yi su zauna a cikin rayi babu filasta babu kujeru. Domin amsa wannan koke shirin da ɗan gari ya yi tattaki har zuwa ofishin kwamishinan watsa labarai da sadarwa na jihar Plateau Honorable Dan Manjan domin jin wasu irin matakai gwamnati take ɗauka domin kai ma al'ummar wannan gari na Yalwa ɗauki a bisa waɗannan matsaloli da sarkin garin ya bayyana. Mai girma kwamishinan sadarwa da watsa labarai na jihar Plateau akwai batu na hanya da take garin Yalwa da ke nan ƙaramar hukumar Jos ta Arewa wadda Jos ɗin ita ce babban birnin jiha. Mutanen mutanen wannan gari sun koka cewa wannan hanya babbar hanya ce wacce ta hada hanyar bauchi da hanyar zaria ko menene kuke yi a matsayinku na gwamnati domin ganin cewa an gyara wannan hanya domin sauƙaƙa wa jama'a gudanar da sufuri a takaice dai abin da zan iya cewa shine Bani da masaniya akan abin da aka yi game da wannan hanya takamaimai da zan iya cewa ga abin da za a yi a wannan hanya amma babban shawara da nake son ba al'ummar wannan gari shine idan suna da matsala irin wannan idan batun hanya ne su rubuto zuwa ma'aikatar hanya idan batun asibiti ne su rubuto zuwa ma'aikatar kiwon lafiya idan batu ne wanda ya shafi kiwon lafiya matakin na fari sai su rubuto zuwa karamar hukuma ta jos ta arewa a yadda za a yi kenan a gwamnati an yi ta domin taimakon jama'a ne kuma wannan gwamnati ta mutu mai girma samun bakulalon idan kun duba da kyau ta bambanta da wasu gwamnatocin da suka wuce wanda ba ya zama dole mu ambace sunayensu ba a batun hanya eh, da kuma gine-ginen abubuwa suna nan daidai gwargwado muna kokari mai wannan hanya ban ce ta zama wanda za ta gagare gwamnati ta yi ba amma shugabannin al'umma su rubuto wasika su kai ma'aikata kamar yadda na faɗa sannan za a zo a duba a gwada a gani idan suna da rabo sai su ga yi musu wannan hanya. mai girma kwamishina wannan al'umma har ila yau ta koka cewa batun wutar lantarki akwai wuta ba wai babu ba a garin amma sun ce ko kwabo na gwamnati babu a ciki su suka yi karo-karo suka hada suka samar da wutar lantarki sannan akwai wasu matsaloli irin na fitar da kayayyaki kayayyaki kamar yadda muka gaya maka manoma ne suka fi yawa a wannan wuri sannan akwai wasu bukatu na rayuwa wanda kamar sun ce an ma yi watsi da garin kuma tsohon gari ne me za ka ce akan haka eh kamin ce komai kuma mai yiwuwa za ka ga idan mutane manoma ne suna fito da kaya zuwa kasuwa ana karban haraji a wajen su saboda haka dole gwamnati ya kamata ta waiwaye su ba za mu ce an yi wasi da su ba ba yi wasi da su ba kamar yadda na faɗa a yi kokari a yi tuni gwamnati gwamnati ba za ta yi komi da komi ta wa al'umma ba idan mun ce haka to mun gaya wa kanmu gaskiya ba akwai kungiyoyi waɗanda suna nan na zaman kansu wanda suke taimakon al'umma me yiwuwa gwamnati ta yi musu ko kuma bata iya yi ba me yiwuwa tana da wani hanyar da za ta bude musu ko ta yi roko da wasu kungiyoyin da suke yin irin wannan sai ka ga an yi musu. so duka duka iyakacin shirin na ɗan gari kenan a wannan lokaci inda muka tattauna da sarkin garin yalwa da ke karamar hukumar jos ta arewa a jihar plateau malam abdullahi umar da kuma kwamishinan kwamishinan watsa labarai na jihar Plateau Honorable Dan Manjan a madadin dukkan abokan aiki da suka tabbatar shirin nan ya zo ga kunnuwan ku musamman Rabiu Abdullahi da ya taya ni zirga-zirga da kuma tashar Unity FM Jos tare da haɗin gwiwar tashar muryar Amurka wato VOA. Ni Suleiman Hassan da na gabatar da shirin nake cewa mu kasance da ku a wani lokaci na gaba a cikin wannan shiri na da ɗan gari. Dalla mun gode da wannan shirin a gaida Suleiman Hassan daga Unity FM Jos. To yanzu kuma ga nasihar Juma'a. Allah. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sunana Idris Bashir limamin babban masallacin Juma'a da ke garin Aba cikin jihar A Nasihar mu a wannan sati insha Allah za ta kunshi kan maganar tsaro ne wanda ya zama wajibi akan shugabanni su tabbatar sun tsare rayuka da dukiyoyin al'umma. Su sani cewa Allah madaukakin sarki ya faɗi a cikin Qur'ani wurare da yawa dangane da abin da ya shafi jinin ɗan adam wanda jinin ko da ba musulmi bane ba manzon Allah hadisin sai ke cewa da dai da zubda jinin mumini guda daya gara mutum ya dauki dai ko shebre ya rusa ɗakin kafa saboda haka muhimmancin da rai na mumini yake ci an waye gari yau ana zubda jinin mutane a Najeriya ba shi ba gari muna roƙon shugaban Lagos su yi abin da ya kamata su tabbatar da sun kawo ƙarshen wannan kisan gilla da ake wa al'umma ba su ba muna kira ga al'ummar Najeriya da su ba gwamnati kuma haɗin kai a wuraren da kamata domin yin haka shi zai kawo mana ci gaba zagin shugabanni da wasu suke yi wannan ba daidai ba ne ba abin da muke magana shine a ba su shawarwarin da suka kamata domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan shugaba Allah ya dora shi shugabanci yana son sa sai ya bashi wazirai na gari ne kuskure su gaya masa in yi daidai su taimake shi to wannan abin da muke fatan yan Najeriya da musulmai da ma wanda ba musulmai ba su ɗauki waɗannan matakan don taimaka ma shugabanni don samun isa'in in ya kamata fatan mu ne waɗannan matsalar da ke fama da su da wannan cututtuka da ake ta bayanai a kansu Allah kawo mana karshen su Najeriya dai kasar mu ce ba mu da wata kasar da tafi wannan saboda haka zaman lafiyan kudu arewa da gabar da yamma zai zaman lafiya mu ba mu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh madalla yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da takaitattun labaran duniya. Kwararre a fannin cututtuka masu yaduwa Amurka ya ce shugabannin duniya ba za su iya yin zaɓi tsakanin tattalin arziki da kuma kare rayukan al'umma ba. Hajji Alhamis Anthony Fauci ya faɗa wata mujallar kiwon lafiya da ake kira American Medical Association cewa babu zaɓi tsakanin rayukan al'umma da tattalin arziki amma akwai buƙatar a samu al'umma mai lafiya wacce za ta taimaka a farfaɗo da fannin tattalin arziki maimakon marka ɗora fannonin biyu masu karo da juna akan ma'auni guda hukumar lafiya ta who ta yi kira ga kasashen nahiyar afirka da su ɗauki kwararan matakai don dakile yaduwar cutar covid-19 yayin da ƙasashen yankin suka fara maido da harkokin sufurin jiragen sama tattalin arzikin nahiyar wanda wani kasansa ya dogara akan harkar sufurin jiragen sama da yawon buɗe ido ya fuskanci ta waya sanadiyar annobar corona coronavirus da duniya ke fuskanta. Jagororin 'yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Dokokin Amurka sun yi can akan fadar gwamnatin Amurka ta White House inda har ɗaya daga cikinsu ya zargi shugaban ƙasa da wasu hadimansa da kokarin yaudarar amurkawa don su yarda da cewa zargin da ake yi rasha na biyan kuɗi ana kashe dakarun amurka da na haɗin gwiwa a afghanistan ba gaskiya ba ne sukar wacce ta fito daga bakin shugabar majalisar wakilai nancy pelosi ta biyo bayan wani zaman sauraron bahasi da daraktocin hukumar leƙen asiri da na hukumar tsaron ƙasa suka yi tare da sabon daraktan hukumar tattara bayanan sirri da aka naɗa a kwanan nan Ƙungiyoyin mata sun ce bangarorin da suka kafa gwamnatin haɗin kai a Sudan ta kudu sun saba yarjejeniyar zaman lafiya ta 2018 da aka farfado da ita wacce ta amince cewa a ba mata kashi 35 cikin 100 na mukaman gwamnati da aka kafa. Shugabar kungiyar mata ta Southern Sudan Women block amir Manyong Deng na daga cikin masu ruwa da tsaki a tattaunawar zaman lafiyar ta kuma buƙaci shugaban ƙasa Salva Kiir a jiya Alhamis da ya soke mukaman gwamnoni takwas na baya-bayan nan da aka naɗa. wanda mace ɗaya ce kacal a ciki. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin da Cuba Hero Diodune da ya haɗa shirin ya kuma bada umarni har ma da injiniyan mu na yau ni Maryam Dauda ke muku fatan alkhairi ku huta lafiya.